Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tenan ya fara watsa shirin shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amina ne zai kasance tare da kowa nan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Barka ya shigo tare da labaran duniya da To da farko ga mahimman kanan labaran Iran na bikin cika shekaru 45 da samun nasarar jun halin musulunci a ƙasar. shugaba Macky Sall na Senegal ya kare matakinsa na ɗage zaben shugabancin ƙasar inda ya da cewa baya da niyyar makalewa kan mulki. Iran ta ce dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ne kawai zai kawo zaman lafiya a yankin. Tun suka labaran kamar da za a shi su a iran yau ake bikin zagawar cika shekaru 45 da samun nasarar juyin juhal musulunci a kasar a ƙarƙashin jagorancin margayi imam Khomeini kamar da yi kowace shekara 11 ga watan fabrairu wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan bahman a kalandar iraniyawa al'ummar kasar na murnar zagawar wannan rana da jagoran gwagwarmaya na kasar ayatollah Khomeini ya dawo gida bayan korar sarki sha daga karagar mulki a kasar a shekarar 1979 a cikin garuruwa da biranen kasar ta iran miliyoyin mutane maza da mata kan fito kan tituna suna masu da taken jaddada rikonsa da manufofin jun halin musuluncin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce mafita ga maido da zaman lafiya a yankin yammacin asiya ita ce kawo karshen yakin da gwamnatin isra'ila ake yi a gaza babban jami'in diplomasiyar iran yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da takwaransa na labanan abdullah habib a birnin beirut ya jaddada cewa tahiran da beirut sun jaddada cewa yakin ba shi ne mafita ba kuma ba sa maraba da faɗaɗa rikicin a yankin a wani bangare na jawabinsa ga manema labarai ministan harkokin wajen na iran ya ce ya samu rahotanni masu gamsarwa daga takwaransa na kasar labanan da wasu manyan jami'ai kan harkokin cikin gida a nasa bangare ministan harkokin waje labanan ya bayyana cewa tattaunawar tasu da amir abdullahiyan ta mayar da hankali ne kan zaman lafiyar kasar labanan da buƙatar kawo ƙarshen yakin gaza da kuma ƙarfafa karfin sojojin labanan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tehran shugaban kasar senegal Macky Sall ya kare matakinsa na dage babban zaben kasar wanda ya haifar da zanga-zanga a faɗin kasar a hirarsa ta farko tun bayan da aka sanar da ɗage zaben mr sal ya yi watsi da zargin cewa matakin ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar yana mai cewa kasar na bukatar ƙarin lokaci don warware takaddamar da ke tattare da soke wasu 'yan takara da kuma rikici tsakanin bangaren majalisar dokoki da gwamnati da bangaren shari'a shugaban ya kuma yi watsi da zargin da 'yan adawa suke yi masa na makalewa a mulki inda ya ce a shirye yake ya sauka daga mulki kasar ta senegal dai na fama da zanga-zanga tun bayan da shugaban kasar ya sanar da ake zaben rahoton da kasar sun ci akalla mutum biyu sun mutu a yayin arangamar da aka yi a baya-bayan nan tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ranar litinin da ta gabata ce majalisar dokokin kasar ta amince da karin watanni goma nan gaba kafin zaben batun da 'yan adawa suka bayyana a matsayin yiwa demokradiyya karan tsaye To a fagen wasanni kuwa kasar Qatar ta zama gwarzuwar shekarar 2023 inda ta lashe gasar cin kofin kasashen nahiyar Asiya ta ɗauke Jordan da ci uku da ɗaya wanda hakan ya bata damar lashe gasar sau biyu kenan a jere. Qatar ce dai ta karbi bakuncin gasar ta 2023 kasar ta samu damar zuwa wannan karshen wasan ne bayan doke Iran da ta yi a wasan kusa da na karshe. inda kuma jordan ta samu nasara ne akan koriya ta kudu to har ila yau a fagen wasannin idan muka dawo nahiyar afirka a gasar cin kofin kwallon kafa da ke gudana a ivory coast afirka ta kudu ta samu matsayi na uku a gasar bayan da ta ɗauki jamhuriyar demokaradiyyar congo a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka buga da yammacin shiya asabar yau lahadi ne za a kece reni tsakanin ivory coast mai masaukin baki da kuma nigeria a wasan karshe na gasar ta afcon To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda kisan kiyashi yake a matsayin wata ɗabi'a ta 'yan sahiyoniya tun daga kafuwarsu har zuwa yanzu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matasa da samarin larabawa na wannan zamanin suna da buƙatuwar da wanda zai tunatar da su cewa abin da suke gani a wannan lokacin haramtaccen kasar isra'ila tana aikatawa na yi wa al'ummar falasɗinu kisan kyashi ba sabon abu ba ne ko baƙo da ya bijiro a cikin ɗabi'ar 'yan sahiyoniya dama tun ƙirƙirar wannan ƙungiya ta 'yan sahiyoniya haka take. wato daga lokacin da manyan kasashen duniya 'yan mulkin mallaka suka zaɓi falasɗinu ta zama bagiran da za a kafa haramtacciyar ƙasar yahudawa a kanta da ɗauko yahudawan da suke tarwatse a cikin sassan duniya daban-daban wannan ajanda ta yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ta bayyana a shekara ta 1897 da wani ɗan jarida na ƙasar austria todor hortzel marubucin littafin nan mai suna daular yahudawa ya kira taron 'yan sahiyoniya na farko manufarsa ita ce kafawa yahudawan ƙasar da za ta kare su daga tsangwamar su da ake yi a turai domin suna ganin cewa ba za su iya narkewa a cikin al'ummun da suke rayuwa a cikinsu ba su zama 'yan ƙasa daidai da kowa su kuma rungumi al'adun waɗannan ƙasashen kuma saboda shi hortazol mai bin aƙidar siyasa ta raba addini da siyasa ne wato sakulanci bai imani da almarori da suka zo a cikin wasu littattafai na addinin yahuda ba bai kuma nace cewa sai a cikin falasɗinu za a kafa wannan daular ba wannan ya sa tunanin yiwuwar kafa dole yahudawa a cikin kasashen uganda da argentina rika bijirowa a wancan lokacin dalilai guda biyu ne suka sa falasɗinu ta zama wurin da aka yanke cewa nan ne za a kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda hakan ya biyo bayan mutuwar hortazol a shekara ta dubu da 1904 dalili na farko shine ɗabi'ar aƙidar sahayoniya wacce take sauyawa da tushenta tunani ne daga cikin tunanin turai da yadda ta tasirantu da masu ra'ayin ƙabilanci da al'ummu na turai na tsawon ƙarni na goma sha tara wannan ya sa an baiwa shi kan shi yunkurin na sahiyoni fuska ta kabila da aƙidar yahudanci da dukkanin abin da hakan yake tattare da ita tare da cewa ajin farko na waɗanda suka kafa wancan yunkuri na sahiyoniya mutane ne da ba ruwansu da addini amma daga baya sun fahimci tasirin shigar da batun addini a cikin zukatan yahudawa da suke son kafawa ƙasa a dalilin haka falasɗinu ta cika wannan ƙa'ida da sharaɗi a wurinsu fiye da wani wuri wanda ba palestinin ba dalili na biyu kuwa shine manufar 'yan mulkin mallaka na turai mai dogon zango wacce ta kai koli bayan yakin duniya na farko domin kasashen mulkin mallaka na turai sun kafa wa daular usmaniya ƙahon zuƙa a wancan lokacin suna son shimfiɗa ikonsu a cikin yankunan da suke ƙarƙashinta musamman ma dai waɗanda suke a cikin wannan yanki na yammacin asiya har ta kai suna kiran daular usmaniya da cewa ta yi kama da mutum mara lafiya kuma saboda bayan rushewar daular usmaniya cikin kasashen larabawa an fara yin kiraye-kiraye da a kafa faɗa daular larabawa turawa sun tsorata ba su son ganin hakan ta faru a dalilin haka suka fito da tunanin raba kan larabawa da daddatsa su zuwa ƙananan ƙasashe sannan a ƙarshe da ƙirƙirar wani baƙon jiki a cikinsu da shine haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ta shiga tsakanin sham da kuma masar ko kuma tsakanin larabawan da suke gabas da waɗanda suke a yamma wannan ne ya sa ingila ta fara share fagen kafuwar wannan haramtacciyar ƙasa da abin da aka fi sani da alkawalin barfor wanda ya yi wa yahudawan alkawalin kafa musu ƙasa a falasino hakan ta faru ne a shekara ta 1917 wannan haɗuwar da aka yi tsakanin 'yan sahayoniya da 'yan mulkin mallaka ya haifar da ƙawancen shaidanu da zubar da jini ya zama musu jiki kuma saboda a baiwa manufar 'yan sahayoniya da kuma ta 'yan mulkin mallaka halacci sun rika watsa farfaganda take cewa wai falasɗinu ƙasa ce da babu kowa a cikinta kuma su yahudawa al'umma ce da ba su da ƙasa sun kuma ƙara wata farfagandar saboda almarar tasu ta ji gishiri inda suke cewa su ne zaɓaɓɓiyar al'umma a wurin allah kuma falasɗinu ce ƙasar da aka yi musu alkawali abin da ya biyo baya shine yadda ƙungiyoyin yahudawa masu kula da yin hijira suka rika jigilar yahudawa daga sassa daban-daban na duniya suna kai su falasɗinu da zaunar da su a can haka suka ci gaba dai har zuwa ranar 14 ga watan yuli na shekara ta 1948 da birtaniya ta miƙa musu daular da ta kafa a falasɗinu ta kuma rika ta kariya har zuwa yanzu sai dai daga lokacin da ƙarfin birtaniya a matsayin babbar daula 'yan mulkin mallaka ya rika samun koma baya a duniya amurka ta karbi alhakin ci gaba da baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya da ba ta duk abin take bukatuwa da shi domin ta ci gaba da wanzuwa. yanzu gashi nan duniya tana ganin irin wannan goyon bayan da kariyar da amurka take bawa 'yan sahiyoniyar a kisan kiyashin da suke yi wa al'ummar palestine a hakikanin gaskiya su kansu amurkawan suna bayyana cewa wannan shine karan farko ma da amurka ta yi tarayya da haramtaccen kasar isra'ila ta tsunduma cikin yaƙi ɗaya tare da ita batun yi wa falasɗinawa kisan kiyashi wani abu ne da su kansu 'yan sahiyoniya da marubutansu suke faɗa ba musawa ba sun yarda cewa abin da suke yi wa al'ummar inu kenan tun gabanin kafuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsawon lokacin da suke share fagen yin haka bisa cikakken goyon baya da kariya daga birtaniya sun rika yin irin wannan kisan kiyashin. ilan pape hude ne da ya rubuta littafin mai taken kisan kare dangi a isra'ila ya bayyana cewa yahudawan sun yi wa falasinawa kisan kiyashi tare da kawo da dalilai kwarara a sassa daban-daban manazarta sun bayyana wannan littafin da cewa yana kunshe da muhimman bayanai akan ɗabi'ar kisan kiyashi da 'yan sahiyoniya suke yi wa falasinawa wani littafi da walid khalidi ya rubuta matakin all that remain ya tattara bayanai akan kisan kyashin da aka yi wa falasɗinawa gabanin shekara ta 1948 da kurar dubun dubata daga gidajensu na gado haramtacciyar kasar Isla'iyya ce ƙasa ɗaya tilo wacce majalisar ɗinkin duniya ta karɓe ta a matsayin memba ba tare da tana da iyakar da aka shata ba wacce kuma take ci gaba da haddasa matsaloli da rashin zaman lafiya da tsaro a duniya manufar farko dai da haramtaccen kasar isra'ila take son cimmawa shine shafe haƙoƙin falasɗinawa da su kansu al'ummar falasinun da tarihinsu na biyunsu kuwa shine ta mayar da kanta zama shugaba a cikin wannan yanki na yammacin asiya to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Mura BOH da farko da yi suna na Sani da Da'u Alaska tun daga nan sun burum cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu dukkan karshen mako. Mu gaida yan uwa da abokan aiki. Kafin shiga cikin shirin sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka kai shagoran wanga shirya Hassan Barka da dukkan ma'aikatan ku. Alkhairi da rama shi kai muku. Gaisuwar farko ta hawa da kan maman Sani Dauda cin waja Sunusu Madattai, Isu Madattai, Tasiu Ungwal Tudu. Akwai aboki na Usman Mai Dada Boshe. akwai abdulaziz preji akwai baba shoho mai albarka akwai maman muramatu akwai haɗabu mai kwamfuta akwai shume ya sarakuna akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori ina mishi fatan alkhairi akwai shul dan minista ina mishi fatan alkhairi akwai isiya manaja dan kabu kabu akwai raba mai aski nan cikin garin da magaram akwai mutar bashir na radio shukura cikin garin da magaram da dukkan dai masu sauraron ku eh, yan magana suka ce idan dan boyewa ba shi mai kuna tare da sani dawo alaska tun daga nan gasu gurin a cikin jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi na farko dai kakin wani magana ni na isa abubakar ho mai albarka a wani mama da ya mai yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki shugaba uban tahiya hassan barka rahmatu isaka ban ruwa muhammadu dan bare bari hamma yaro dodo na soyaba iliya hamidin ina gaishe ka ina gaida nasibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida aliyu dawai ina gaida aliyu hamza abiya so ina gaida iliya mai jan mota babba nan ya mai kai kanka kai kanka kai kanka alkasan alkasan baban lima ina gaishe ka kai duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaida kowar kowa ina gaida ta ban mance da ke ba iliya mai shayi da kantiri inda ke ina gaishe ka mai wankin da hulluna ina gaishe ka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala a eh, sashen hausa murya iran mu da warhaka za mu fani da wannan hili na gashe-gashe na karshen mako eh, isa ta gaisuwa ta musamman zuwa garbilu na ƙasa da ke nan maradi akwai malam kabiru da ke makaranta malam abba akwai ibrahim garin kasagi sannan eh, gaisuwa ta musamman zuwa shugaba na afirka gaba ɗaya alkasun baba da ke agades da mataimakin shi da ke najeriya da duka masu kira da sauraro na wannan wannan radio mai albarka ina muku fata alheri mai magana ali bankola mamba ne na wannan kungiya ta masu kira da sauraro na radio africa daga nan maradi jamhuriyar niger Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da wannan lokaci mai magana Yakuba mai yaci raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na gaida yan uwa da mun arziki. Da farko ina abokina Sanusi Madatai, Isu Madatai, Rasim Gatudu, Mamman San Dauda, Abdulaziz Furedi, da Toro mai san Dozman Takasimato, rabu mai aski, Babaye Lefe, Babaye Gambo, Babaye Siniya. Duka ina gaida su ina gaida Muhammad Dambare Bari, ina gaida tsoho mai albarka duka wanda suke yi ina gaida Mamman Bini Yakuba Washe wanda ke jihar Tawa, ina gaida alkasun alkasim baba liman shugaba ina gaida alkasu ina gaida shir tahir wanda suke can agaras da banzema duka ce duka dai wanda suke can agaras ina gaida lawali dan hausan fulani ina gaida ilyas yakubu gawa gwani lawan abe game da adda mai kwamfuta ina gaida da digaga dan fulani wargi ina gaida na fi baban nafisa ina gaida usman mai dala boshiri lawan dan kwairo da kungatudu ina gaida su ina gaida a sani dawo alaska ga zamburin da duka dai masu sauraro birni da karkara duka yana gaida su mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran kuta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci hausa radio na musulunci na addinin musulunci a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to a gaskiya muna jin daɗi bisa damammakin da kuke bamu na ƙarshen mako muke gaida yan uwa da amanan arziki malam hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokanan aikin karanka ta kafa gabaki ɗaya akwai abokina lawali luwaye na garin matsin kai yan garin unguwar dan uwa ɓaure mai hoshe rabi ba zan manta da ku ba yan garin yarda kuma ina jinjina muku ɗari bisa ɗari akwai aboki na sunushi na garin maɗaitai usuhu makeri a garin maɗaitai ba ya gamba tumniya isu tasiri unguwar tudu tare da letoro mai essence a nan bakin ofital ta birnin da magaram kaɗore daga ga ɗan mutanen wardi tare da sani da'u alaska tare da ramatu isaka daga nan hababen birnin yame assalamu alaikum sashen hausa na biyu jamhuriyar musulunci ta yaran mai magana suleiman ta alhaji ibrahim da aka sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake ba mu kowane karshen mako don mika sakonnin gashe-gashe mu ga yan da abokan arziki da farko ina gaida shugaba gaba mai aski hamisu mai dan kuka da zumun mu ta mu sani dauda za. sanusi madatai isfu makeri madatai abokina abdulaziz Prezi Muhammad Lawan dan kwarin Ungo Tudu Baba Siniya Baba Gambo akwai Hassan Elaji Umar Zandayar Alkasim Baba da shugaba na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka da mataimakin shi Abdulmumini Muhammad Zamfara Ashatu Elhaji hawar laburges Zandayar akwai abokina Isa Rabiu a birnin Misrata kasar Libya Usman Maidala Baushiri Muhammad Dan Bare Bari Musa Malayin Duka Zawai da ƙarshe ba zan manta da dukkanin kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da mata jihar da ku tashi lafiya mai magana suleiman dan minista assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo iran jamhuriyar musulunci yana muku fatan alkhairi sunana da wali dan fulani daga nan kalmar hukuma bongo da ta zamfara tarayyar najeriya kullum ina so ku bani dama da in yi kasa gashi gashi na ga yan uwar abokan arziki irin su <clears throat> sabuwar daga bauchi yakuba mai aski bayan raka sanusi sama da magaran umar alibade abaran da isa umar filla da kuma shafiu Bello duka ina masa fatan alkhairi da kuma yan uwa da abokan arziki na gida da na ɓangaren da na daji ina muku fatan alkhairi a wani lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar ne ƙasar Kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan Nijar da yake muna ƙarshen mako ina son ku isar min gaisuwa ta ta sada zumunci zuwa ga yan uwa da aminan arziki irin su Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran Uda Muhammadu jakuri da magaran sai madattai da magaran baba ya gambo da magaran alkasun baba liman ahar agades tsoho mai albarka niyame haddabi mai kwamfuta ibrahim wato nazifi ibrahim kadora diga ga dan filanin warji da dukkan daukacin al'umma da ke sauraron wannan shiri mai albarka na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru salamu alaikum sashen hausa na boh kai sai kuna tare da muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da ake bamu mu mika sakonnin sada zumunci da farko zan fara da shugaban wannan shiri malam hassan barka ina gaishe da shi sannan ina gaida aliyu zaki zandar akwai usman maidala bausheri akwai abdulaziz malam nafi'u da aka sani da firezi sannan ina gaida muhammad lawan dan kwairon unguwatudu akwai uda mamadu jatkori sannan ina gaida yaya danno azare akwai alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da abdulmumin muhammad mataimakinsa akwai dan bare bari ma'aji ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo afirka akwai alkasim umar kwamarat ibrahim lara gabta akwai fiddausi ibrahim na'iba wanda take a kano da sauran masu sauraron gidan rediyo boh assalamu alaikum wa rahmatullahi eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya kuma duk inda kuke kun yi sallar juma'a lahiya. daga farko dai na gode muku da kuke ba mu dama muna gada yan uwa da muna arziki na karshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan ga yamai ina fatan kowa shina lafiya lau daga farko sarkin shirin hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka alkasum baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka mamadu dan bare bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaida ka isuhu madattai kai ma ina gaida ka kabiru sule usman zandar kai ma ina gaida ka tsoho bubakar kai ma ma ina gaishe ka rabe sarki aiki na kasa gabaki ɗaya kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina jinjina ma ina gaida ka lawa lawali andu nan gaya mai kai ma ina gaida ka yanzu sai mu koma sai dibariki agadas kai ma ina gaida ka alhaji asmana kasotal agadas kai ma ina gaida ka alhaji ibrahim kai ma ina gaida ka isa malam agadas kai ma ina gaishe ka ina jinjina maka da kai da iyalanka ayuba arlit agadas kai ma ina gaida ka da kai da iyalanka ni ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman ta Buhari daga nan ga mai ina fatan kowa shi na lahiya lau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu alaikum iran musulunci na gaje da asan barka da ma'aikatar su duka na gaje da iliya mai shago dora da mutanen nigeria wanda suke gada ne ba san sunan su ba bari ke sunan su ba nike gada su gaba daya ne ne mahmud zakalov nike gada wannan kuroboro ga dukkan su nike gada su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya ta hausa magana muhammad lawa dan kwaro an gwarturu a jihar da magana Zaram. a wannan dama da kuke bamu dukkanin ƙarshen mako domin gaishe da yan wada abokan arziki da farko yana gaishe da jagoran shirin malam hassan barka sanusu madattai isu madattai maman sani dauda Cinwazza da kuma kabir sula usman bakin transa a hasa elaji umar uda mamadu jatkori usman Maidala dala bausheri tasiyo anguwar tudu ibrahim shushe na garin kasagi maradi da kuma iliya mai shayi da kanti garkin daura da kuma adabi mai kwamfuta mai yama sai kuma bari ɗan da mamage mai shayi da babaye gambo ya babaye a garin noma babaye ya dogara anguwar tudu tijani mai shayi garin gafati da kuma abokina isu a garin anguwar tudu da dukkanin masu sauraron ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan dangwaro anguwar tudu a jihar da magana. to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin mu koyi harshen farisanci idan za mu shiga cikin darasi na 124 a cikin makon da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa da suke gudanar da yawon shakatawa a garin isfahan sun ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na wannan birni a yau ma muhammad tare da ɗaya daga cikin masu yi musu jagora sun je wani babban wurin hutawa da ke cikin birnin na isfahan inda suka ga abubuwa na ɗabi'a da ke cikin wannan wurin shakatawa wanda kuma da sannu za a je da ta kaya a tattaunawa ta gudana tsakanin su a wurin amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مکان وری زیبا میکاو پارک ورن شاکتاوا پارک ناجوان ورن شاکتاوا نا ناجوان قرب یما بزرگ بابا اسب دوکی درشکه کیکن دواکی آن دیده می شود انا گننسا دارای است یندا زمین ورزش قرم موز اجیکی استخر قرن ایو اردوگاه تفریحی تفیر شاکتاوا زمین بازی ورون واسا کودکان یارا اسب سواری هواندوکی، دوکی قایقرانی هوان کلکلی دوچرخه سواری هوان کیکی شما لذت میبرید زکج دادی. شما می توانید لذت ببرید زک ایجن دادی تفریگاه ورن شاکتاوا عالی می قره باغ پرندگان لمبون سنسای ما می رویم مو زمت پی شما می بینید کی گنن؟ شما می توانید ببینید کی زک ایگنن پنج هزار بیر. پرنده سنسو پرنده ها tsuntsaye. On taraf. Wancan ɓangaren. Bumi. Na gida. Hamintor. Hakanan. Ƙaire Irani. Wanda ba na Iran ba. آنها نگهداری می شوند. سو انا کلا سو. آزاد سککی اقاب میکی شاهین شاهو جغد موجیا قفس کیجی آنها شکار می کنند سو سناین فروتا خانواده یالی زیادی دیوه تفریح شاکتاوا آنها می آیند سو زوا دو ساعت اول بیو بعد باین شلوغ می چونکوسو جهانگردان گردان بود bude ایدو خارجی نکسر وجی آنها دوست دارند. سو سنا رودخانه کورما وسط سکیا آن میگذرد گنا وچوا زاینده رود قرامر زاینده رود زیبایی کو آن دوچندان می کند یه نه للنکاوه madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da wanda ke tare da shi a wannan wurin shakatawa inda suke magana akan wannan makikin wuri ga da tattaunawar ta kasance a cikin harshen farisanci اسم این مکان زیبا پارک ناجوان است اینجا در غرب اصفهان است پارک بسیار بزرگی است اسب و درشکه هم در آن دیده می شود. بله این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید. چه خوب! پس اینجا یک تفریگاه عالی است. ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. باغ پرندگان هم در اینجا است؟ بله، آن طرف پارک باغ پرندگان است. انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می شوند. این پرندگان آزاد هستند؟ بله اکثر این پرنده ها آزاد هستند فقط اقاب ها شاهین ها و جغد ها در قفس نگهداری می شوند چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ بله تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی این پارک را دوست دارند این رودخانه که از وسط پارک میگذرد زاینده رود است بله زاینده رود از پارک ناجوان میگذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند. تو madalla, yanzu kuma اگر زما دومین zama دا a saurari da wannan tattaunawa ترجمه ا هرشن اسم این مکان زیبا پارک ناجوان است اینجا در غرب اصفهان است سونن ونن وری می کیاو ورن شاکتاور ناجوان انن یمچن برنن اصفهان نه پارک بسیار بزرگی است اسب و درشکه هم در آن دیده می شود ونن babban wurin shakatawa ne ana ganin doki da kekunan dawaki a cikinsa بله این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید. ای wannan wurin shakatawa yana da wurin motsa jiki wurin iyo da kuma wurin shakatawa da wurin wasa na yara za a iya hawan dawaki da kuma hawan kwale-kwale da hawan keke kuma za ka ji daɗin hakan. چه خوب پس اینجا یک تفریگاه عالی da kyau kenan nan wurin shakatawa ne mai kyau sosai. ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. ای در پارکو ده زموجه لنبون سنس ای. اوان نان گرن شاکتاوا زاک ایا ganin tsuntsaye sama da dubu biyar. باغ پرندگان هم در اینجا است؟ شی لمبن تsuntsaye ما anan yake? la an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masa jagora cikin wannan makeken wurin shakatawa da ke cikin birnin isfahan wanda ke samun ziyarta daga masu yawon shakatawa na cikin gida da kuma na kasashen waje ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a cikin wannan tawaga ɗin ya taimaka ma muhammad wajen nuna masa wasu daga cikin abubuwa waɗanda bai sani ba da ke cikin wannan babban wurin shakatawa da ke birnin isfahan idan allah kai mu a mako na gaba za a cin dauke da ci gaban tattaunawar a cikin wani darasin kafin nan a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau Africa, a Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matsayin da 'yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces suka ɗauka ne na bayyana shirin su na dakatar da buɗe wuta cikin gaggawa kuma ba tare da gindaya wani sharaɗi ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sudan da gwamnatin kasar take daukan su a matsayin 'yan tawaye sun bayyana shirin su na amincewa da dakatar da buɗe wuta a yakin da suke yi da sojojin sudan wannan bayani ya fito daga majiyar dakarun kai daukin gaggawa bayan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa da ƙungiyar fararen hula ta takaddum sannan majiyar dakarun kai daukin gaggawan ta yi kira ga sojojin sudan da su yi koyi da ita dakarun kai daukin gaggawan sun yi alkawarin kawo ƙarshen yaƙi a sudan ta hanyar sanya hannu a yarjejeniyar da ake kira da sanarwar birnin addis ababa wanda ke dauke da manufofin ƙarfafa zaman tattaunawar neman wanzar da neman hanyar warware rikicin siyasar ƙasar ta hanyar lumana dakarun kai daukin gaggawa na sudan sun sanar da cewa a shirye suke su dauki matakin dakatar da buɗe wuta ba tare da gindaya wani sharaɗi ba tare da gudanar da zaman tattaunawa da ɓangaren sojin ƙasar bayan da suka sanya hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa da gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta takaddum an kwashe tsawon watanni tara ana gwabza yaƙi a ƙasar sudan wanda ya janyo babbar matsalar 'yan gudun hijira mafi girma a duniya kamar yadda yakin ya lalata kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma bullar gargaɗin masifar yunwa ƙoƙarin kawo ƙarshen rikici ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa da shawarwari da ƙasar amurka da saudiya suka jagoranta bai haifar da ɗa mai ido ba kuma ɓangarorin biyu ba su mutunta yarjejeniyoyin da aka kulla a baya na kare fararen hula a ƙasar ba dakarun kai daukin gaggawa sun yi alkawarin kawo ƙarshen yakin ta hanyar mutunta yarjejeniyar da ake kira da sanarwar addis ababa wanda ke dauke da manufar zaman tattaunawa da neman hanyar warware rikicin kasar ta hanyar siyasa kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya ce game da sanarwar wanda kuma ya hada da alkawarin ganin miliyoyin mutane da suka tsere daga matsugunansu sun koma gidajensu da kafa hanyoyin wanzar da tsaro da kuma shigar da kungiyoyin fararen hula cikin tattaunawar zaman lafiya idan har sojojin sudan suka amsa kiran dakatar da buɗe wuta tare da gabatar da takardar yarjejeniyar to a shirye shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa ya rattaba hannu kanta sai dai yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka nuna shirinsu na ganin an warware matsalar yakin sudan ta hanyar lumana a cikin 'yan makonnin da suka gabata an ga rashin mutunta ra'ayin shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati inda amurka ta zargi mayakansa na rapid support forces da aikata laifukan cin zarafin bil'adama amma hamidati ya fito fili ya nemi afuwa kan wannan cin zarafi ya kuma ce za a yi maganin waɗanda suke da hannu a aikata laifin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun sanar da komawar 'yan sanda kan aikinsu da buɗe kasuwanni a wasu yankunan da suke ƙarƙashin ikonsu amma mazauna wasu yankuna da masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin bil'adama sun ce mayakan dakarun kai daukin gaggawa suna mamaye da wasu gidajen mutane tare da wawushe dukiyoyin jama'a da kama wasu fararen hula inda a wasu lokuta ake aiwatar da kisan gilla kansu kamar yadda amurka ta zargi sojojin sudan da kai manyan hare-hare ta sama da tafka laifukan yaƙi zargin da rundunar sojin ta musanta har yanzu dai ba a bayyana matsayin sojojin sudan kan martanin da za su fitar kan sanarwar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba sojoji dai suna adawa ne da galibin masu fafatukar tabbatar da dimokuraɗiyya a kasar inda suke zargin su da haɗa kai da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces shugaban kawancen kungiyar fararen hula ta takaddum kuma tsohon firaministan kasar abdullah hamdok ya ce sun gabatar da ta yin bukatar su ta neman shiga tsakani ga jagorancin sojojin kasar kuma suna sa rai tare da fatan za su amsa kiran da aka yi musu dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan ne suka hamɓarar da gwamnatin abdullah hamdok a wani juyin mulkin haɗin gwiwa da suka gudanar a watan oktoban shekara ta 2021 lamarin da ya haifar da rikicin siyasa a kasar musamman tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojojin sudan sannan daga baya aka samu takun saka tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa da ya kai ga barkewan yaƙi a tsakaninsu yaƙi dai ya ɓarke ne sakamakon takaddama da aka samu tsakanin dakarun tsaron ƙasar biyu da suka karɓe mulki a shekara ta 2019 bayan hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir dangane da haɗewar da suka yi a tsakaninsu sannan matsala ta kunno kai da ta kai ga rabuwarsu da kuma bular yaƙi a ƙasar Abdullah Hamdok ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa yana ganin babu yadda za a yi Sudan ta zama kasa mai zaman lafiya idan tana da irin wannan dimbin dakaru. Manufa ita ce dole ne a samu rundunar tsaron kasar guda daya. A gefe guda kuma kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces ya gana da shugabannin fararen hula yayin wani rangadi da ya kai wajen kasar lamarin da kwamandan rundunar sojin Sudan iran general abdul Fattah al-burhan ya bayyana a matsayin matakin ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar. kwamandojin tsaron ƙasar biyu dai ba su samu damar ganawa a tsakaninsu ba tun bayan barkewar yaƙi a tsakaninsu da ya sanadin mutuwar mutane akalla dubu goma sha biyu a cewar alkaliman da ƙungiyar kawo mafita ga rikici ta acled ta tattaro kuma ana kyautata zaton cewa wannan adadi ya kasa yawan adadin mutanen da aka kashe a yakin kasar ta sudan kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sudan muhammad hamdan dakalu ya gana da 'yan siyasa fararen hula masu rajin kare demokuraɗiyya a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a ziyararsa ta ƙarshen rangadin da ya kai kasashen waje dakarun kai daukin gaggawa sun samu galaba a yakin da suke yi da sojojin sudan da ya kwashe tsawon watanni tara taron dai yana zuwa ne a daidai lokacin da dakalu wanda aka fi sani da hamidati ya bayyana kansa a matsayin wanda zai iya jagorantar kasar da yanzu ke fama da rikicin kabilanci mafi girma a duniya inda ake fama da karancin kayayyakin agajin jin kai ga miliyoyin mutane da suke fama da matsalar yunwa shugabannin kasashen uganda habasha da jibuti sun karbi hamidati a yayin wannan rangadi yayin da kwamandan sojojin sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana karban da aka yi wa hamidati a matsayin aikin nuna kiyayya ga sudan barazanar ci gaba da faɗaɗar mame jihohi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi da halin yanzu suke iko da tsakiyar ƙasar da galibin yankunan yammacin sudan ya sanya sojoji sun yi kira ga fararen hula da su ɗauki makamai domin kare yankunansu yayin da masu lura da al'amura suka yi gargaɗin barkewar yakin basasa mafi muni a duk faɗin ƙasar hakika kwamitocin gwagwarmaya na unguwanni masu fafutukar tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya da suke adawa da mulkin soja a ƙasar sun zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da hannu a kashe ɗaruruwan fararen hula tare da gudanar da ayyukan laifukan yin garkuwa da mutane da sace-sacen dukiyoyin al'umma da harin baya-bayan nan da suka kai kan birnin wadi madani fadar mulkin jihar aljazira da suka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 to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su ali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa barakatuh.